Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren kan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lal da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makiri ne tare da Aliyu Mustapha Sakkwato muke farin cikin saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji hirar wakiliyarmu Madina Dauda da wani lauya mai zaman kansa a birnin Abuja game da kira da wasu kungiyoyin matasa ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu suke yi shugaba Muhammadu Buhari ya yi murabus saboda ya kwashe sama da kwanaki casa'in yana jinya. Ba a ƙayyade ko kwanaki nawa shi shugaban ƙasa zai ba babu wannan a cikin tsarin mulki zai iya wata ɗaya zai iya wata biyu zai iya shekara ɗaya zai iya shekara biyu kuma akan hakan ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan kira da ƙungiyoyin suke yi muhammadu buhari ya yi murabus bayan haka kuma akwai labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. to jama'a muna fatan kun wani lami lafiya yau litinin din nan koriya ta arewa ta fito ta buga kafa ta ƙasa ta ce ba wanda ya isa hana mata ci gaba da aiwatar da shirin ta na neman kera makaman kare dangi na nukiliya duk wada kirayen-kirayen da kasashen duniya suke mata na cewa sai ta daina ofishin jakadancin koriya din da ke majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙudurin da ita majalisar ta yanke na ƙaƙaba mata ƙarin matakan kuntatawa cin mutuncin kimar ta ne na zaman ƙasa mai cin gashin kanta kuma ma dai abu ne da aka yi domin a biya muguwar bukatar amurka na ganin cewa an mai da ita koriya ta arewa din saniyar ware gwamnatin ta koriya ta arewa ta gaya mahalarta taron da ake na kasashen nahiyar asia a birnin manilar kasar philippines cewa ba za ta fa taba sakin yancin ta na kera makaman nukiliya ko kuma masu guba ba har ta kara da cewa za ta koya amurka wani gagarumin darasin da ita amurka ba za ta taba mantawa ba idan amurka ta kuskure ta ce za ta dauki matakin soja a kanta mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu a bisa kaddara albarusan da aka yi musaruta da su a cikin wani tashin hankali da ya barke zagaye da wani babban gidan kurkuku na kinshasha wato babban birnin kasar congo kinshasha din yau litinin nan wani kakakin yan sandan kasar da ake kiran shi kanar pero monamputu ya ce wasu albarusai da suka saki hanya ne suka kashe mutanen nan kuma ko bayan wannan wato abin da ya faru a wajajen gidan yarin an ba da rahoton jin karar bindigogi suna tashi a wasu unguwanni na birnin ayu litinin wuraren sun hada da matadi da nan ma aka ce an hallaka karin wasu mutane biyu yan sanda dai suna dora laifin barkewa duk wannan tashin hankalin akan wasu yan wata aƙida da ake kiransu bundudiya mayala wanda su ne suka taba kutsa a cikin gidan kurkuku a cikin watan mayun da ya gabata suka fito da shugabansu da sauran yan uwansu da dama da ke ciki irin wannan tashin hankalin da ake ta ƙara samun kwanakin nan yana haifar da fargaba a zukatan mutanen wannan ƙasa ta kongo kinshasa masu tsoron cewa allah kiyaye kada wani sabon yakin basasa makamancin wanda aka yi fama da shi a shekarun 1990 ya tashi domin yaƙi ne da aka yi asarar rayukan miliyoyin mutane a cikin shi to muna baku labaran duniyar nan ne daga sashen wasan mura amurka a washington dc in allah ya kama gobe talata ne yan majalisar dokokin afirka ta kudu za su jefa wata ƙuri'a kuma ta asiri ta nuna rashin amincewarsu da jagorancin shugaban ƙasar tasu jacob zuma wanda yake ta ƙasar wannan ƙuri'a dai da za a jefa ita ce yunkuri na takwas da 'yan majalisar dokokin nan suka taɓa gwadawa domin su cire shugaban wanda yake ƙara fuskantar rashin farin jini a wurin mutane saboda abubuwan ashen da yake ta shiga a cikinsu yana fita bayan sun share kamar makonni shida suna tafka muhawara akan wannan lamarin ne karshen ta a yau ita shugabar majalisar dokokin balek mbete ta bayyana shawarar da ta yanke na cewa gobe talata za a jefa wannan kuri'a ta asiri dama kuma jam'iyyun adawa ne suka nemi a yi wannan kuri'a ta asirce domin a ƙarfafa guwar wasu 'yan jam'iyyar da ke mulki ta anc domin su jefa kuri'a tasu domin jam'iyyar tasu wato an ce a bar tsoro ce domin yadda take ladabta da 'ya'yanta idan suka kuskure suka yi abin da ba ta so. to gobe talata ne kuma har ila yan allah kai ake shirin gudanar da ɗaya daga cikin zaɓukan da a tarihin afirka aka daɗe ba a samu zaɓen da ake kallo kamar shi wato zaɓen shugaban kasar kenya da shugaba mai ci yanzu uhuru kenyatta zai sake gwabza da mutumin nan da suka daɗe suna takara da juna raila odinga duk manazartan zaɓe sun yi amana cewa zaben yana da wai a yi masa hasashen wanda zai lashe shi wasu ma cewa suke aitan da uhuru da odinga suka gwabza a zaben shugaban kasar shekarar 2013 ba su taɓa jan burki ga kamfen din da suke gudanarwa ba da ɓata su sai dai ba zaben shugaban kasan kawai ake a kenya din ba akwai kuma zaben gundumomi 47 wanda shi ma masu kada ƙuri'u suke mai da hankali a kansa sosai labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ne suka yi dafifi zuwa fadar gwamnatin Najeriya. Suna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi murabus saboda ya kwashe sama da kwanaki casa'in yana jinya. Wakilinmu a Abuja, Madina Dauda ta yi hira da wani lauya mai zaman kansa kuma masanin wato kundin tsarin mulki na ƙasar Najeriya, da ake kiran shi ibrahim tukur al-sudi akan wannan batu inda ta masa tambaya ko shin akwai wani sashi a kundin tsarin mulkin kasar na musamman da ya magana akan lafiyar shugaban kasa to a zahirin gaskiya a sashi ɗaya ce ta yi maganan rashin lafiyar shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa a wannan sashi kuma sashi ta 144 wannan sashi ƙaramin sashi na ɗaya a cikin baka abinda ta ce wato shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa zai daina zama a matsayinsa idan majalisar zattaswa wato ta ministoci biyu bisa ukunsu in suka zauna suka ce lallai wannan shugaba bai da lafiya ko kuma bai da sukuni ko hankali da zai iya gabatar da abubuwa kafin a yi haka dole ne sai majalisa ta kafa kwamitin likitoci guda biyar wanda ɗaya daga cikinsu zai kasance likitan ainihin wanda aka yi wannan ƙuduri a kansa cewar ba zai iya gudanar da ayyuka ba ko rashin lafiya na jiki ko kuma na gushewar hankali aka ga ba zai iya ba sai idan waɗannan likitoci sun tabbatar da wannan rashin lafiyan sai su tura ma majalisar tarayya da kuma majalisar ainihin dattabai sa'an nan sai a rubuta a gazet wato takardan gwamnati a wallafa cewar lalle ga abin da likitocin nan suka faɗa da zaran majalisa ta amince to shikenan wannan shugaba ba zai kasance a kujerarsa ba wannan shine kaɗai sashin da tsarin mulkin najeriya ta bayar a kan rashin lafiya ko rashin hankali ko kuma dai wani abu wadda zai sa shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa ba zai iya yin aikin da 'yan najeriya suka zaɓe shi ya yi ba babu kwanaki da aka ɗiba ko kaɗan maganan kwanaki wannan kuma sashi na ɗari da arba'in da biyar ita ce ta yi maganan cewar idan shugaban ƙasa yana son ya yi tafiya to zai gabatar da ƙuduri ko takarda a gaban majalisa wato majalisun guda biyu duka sai ya gabatar cewar yana son ya tafi idan kuma hakan bai kasance ba mai yiwuwa lokacin da shi wannan shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa baya cikin hayyacinsa ko kuwa yana cikin muguwar rashin lafiya to sai sashi na biyu cikin baka na sashi na 145 na tsarin mulkin najeriya sai ta ce bayan kwana ashirin da ɗaya to majalisun nan guda biyu za su zauna su yi ƙuduri su ba ma mataimakin shugaban ƙasa ikon wato ya zama muƙaddashin shugaban ƙasa ba a ƙayyade ko kwanaki nawa shi shugaban ƙasa zai ba babu wannan a cikin tsarin mulki zai iya wata ɗaya zai iya wata biyu zai iya shekara ɗaya zai iya shekara biyu ya danganta ga abin da 'yan ƙasa suke so amma a ce bayan kwana casa'in wai ya sauka wannan baya cikin tsarin mulkin najeriya kwata-kwata to ka ce kamar yadda mutanen ƙasa da suka zaɓe shi suka amince masa da yawan kwanakin da zai zauna to wannan shugaban ƙasa ma da ya tafi ba wanda a halin yanzu ya san me wani hali yake ciki ba wanda ya san ma irin cutar da ke damun shi to kana ganin baiwa muƙaddashin shugaban ƙasa ragamar mulki da shugaba muhammadu buhari ya yi ya zama kenan kamar neman izini a wajen al'umman ƙasa ne tafi neman lafiya na har illa ma sha Allahu? A ƙwarai kuwa, ai da tun ranar da ya miƙa wa majalisun nan guda biyu a takarda na cewar zai tafi neman lafiya wato zai tafi asibiti saboda haka shugaban ƙasa eh, mataimakinsa zai zama muƙaddashin eh, shugaban ƙasa ai an gama magana wannan kuma ba farau ba ce a najeriya a amerika an samu shugaba wanda ya yi shekara guda a baya zuwa aiki akwai ma wanda aka a kan kujera ya karasar da mulkinsa saboda haka wannan ba sabon abu ba cuta na kan kowa uh, cuta ba mutuwa ba ce Ah, saboda haka sai an bi abin da tsarin mulki ya ce cewar baya cikin hayyacinsa ko kuma yana cikin tsananin rashin lafiya. To a gaida Madina Dauda da kuma barista Ibrahim Tukur Al-Sudi daga birnin Abuja. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma karfe 4 kenan da minti 42 a nan washington dc yanzu lokaci ya yi da za ku shirya don ku kira mu ko ba da ra'ayoyinku a kan kira da ake yi wa shugaba buhari da ya yi murabus saboda ya kwashe sama da watanni uku yana jinya ba shi a ƙasar najeriya amma kafin haka a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. ka Allah kai na sa gabana rabbana taqabbal minna du'aina shugaba bahari Allah ka washe sauti. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. so salamu alaikum wane ne a kaduna wa alaikum salam na ibrahim alaran mariga cikin kaduna to bismillah malam ibrahim to da farko dai a shugabanmu allah ya bashi lafiya kuma wannan barista da ya wayar mana da kai gaskiya shi ma mun gode mai Allah ya saka da alkhairi kuma ai cuta bai kamata a ce an sa mata rana ko lokaci wanda mutum zai iya warkewa ba duka daga hannun ubangiji suke sai dai ah, addu'o'in nan da ake ta yi ya kamata mu jama'a mu ci gaba da yin addu'o'i har zuwa lokacin da allah zai ba shi lafiya ya kuma dawo mana da shi lafiya wannan shine babban abin da ya kamata a ce muna yi ba wai a dinga zanga-zangan cewa ya sauka daga kan karagar mulki ba wannan ba shi ne ya dace ba kwata-kwata na gode da fata za a tashi lafiya. to mu je da maturu wani ne da maturu salamu alaikum amma alaikum salam suna na abubuwan zam daga kasuwar da maturu a nan cikin garin da maturu wato ni a nan ra'ayina shugaba buhari yana buƙatar addu'a kwarai da gaske ita kuma jinya rashin lafiya ba ita ba ce mutuwa mm. shi mai lafiyar sai ya mutu ya bar mara lafiya to saboda haka wannan shugabanmu ne na kasa gaba daya ya hmm. kamata mu al'ummar kasar najeriya mu taru mu yi wannan bawan Allah addu'a tun da shi wannan bawan Allah Muhammadu Buhari hmm. yana son ya kawo mana ci gaban ƙasa sosai yadda ya kamata to kuma gashi sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya to ni anan shawari na abin da zan ba wa 'yan Najeriya sai ce ku ce ba namu bane illa iyaka mu ci gaba da masa addu'a kuma zan yi amfani da wannan dama mahajjatan mu da suka je aikin haji ba ma na Najeriya ba na kasashen duniya gaba ɗaya dan Allah muna neman su taimaka mana da addu'a shi Alhaji Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya dangane da rashin lafiyar sa ubangiji Allah ba shi lafiya. To mun gode. da kuka ba mu wannan dama muke bayyana ra'ayin ubangiji Allah saka muku da alkhairi. To amin sun mun gode bar mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. suna sunana abubakar daga nan garin kasuwar magani a jihar kaduna tarayyar najeriya to mala abubakar a gaskiyar magana wannan da manyan kungiyoyin matasa da suke zanga ganin cewa shugaban kasa malam muhammadu buhari ya soka daga tare da mulki a ma iya cewa sun da wancan sashi na kundin tsarin mulki bai ba su dama su haka din kuma wannan ra'ayin su ne suka faɗi to amma mu a gurin mu yan najeriya muna fata muna kira a gare su lalle su tsagir ta tukuna a lokaci duba da za a fara irin waɗannan kiraye-kiraye domin kuwa kamata ya a maimakon irin wannan kiraye-kiraye ma a mai da hankali ne na ganin cewa an ci gaba da yi masa addu'a na ganin ya samu cikakken da kuma koshin lafiyan da zai dawo ci gaba da ma Najeriya jagoranci da shugabanci na gari da fatan matasan za a haɗa kai gudu guda na gode. Yawa to mu ma mun gode har yau dai a jihar Kaduna din wane ne kuma a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. amma alaikum assalam. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Musa. Bismillah. Alhaji Musa Garo bismillah. Kana jina? Eh ina sauraron ka. To alhamdulillah yawa to ka san matsalar take faruwa mu a nan Najeriya hmm. matsala ce wanda take inda aka riga aka tsani shugaba to za ka ga an sami irin wannan matsalolin kuma duk abin da zaka ji ba zai taba faruwa ba in ba arewacin Najeriya ba. Da haka in ba haka ba lokacin da zai tafi ai ya rubuta takarda akan ya ba mu mukaddashin shugaban kasa ya ce na riko ya ba shi riko to menene kuma ma za a kawo a magana zanga-zanga sai a kyale shi ita rashin lafiya ta Allah ce mai lafiya sai ya mutu ya bar mara lafiya. dan haka ni abin da ke fata ya kamata mutane su kwantar da hankalinsu idan da rabo baba buhari ya taka takara bayan ya gama wannan masu yayi wata takara in babu gaban shi kuma to mutuwa ne ta Allah ce dan haka kowa ya kwantar da hankalin shi wannan mutuwa munnan banza ce karshe a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode ya to mun gode bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri Assalamu alaikum Amma wa alaikum salaam tala Hello Sule Boka ne daga Maiduguri To Malam Sule bismillah Eh, da farko dai muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya ba shugaban ƙasa lafiya. Amin. Na biyu kuma ni ina ga wanda suka je suna zanga-zanga cewa shugaba ya yi murabus kamar wa'yansu ne aka haya su kawai don su kawo mutane rudani. Saboda haka Allah ya muna maganin irin nan Allah ba shugaban ƙasa lafiya. Amin. Yawwa to da fata na kenan. to mun gode kwarai da gaske malam sule daga maiduguri to bari mu je jihar katsina wa ne a katsina wanda ke katsina garba ruma ne ya magana to malam garba bismillah general ya zama banki ya ci mahalbanci hmm. saboda haka ya kamata a rikai mai abi hmm. Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya la kada dukkan hitinu ya kiyaye mana shi ya dawo mana da shi lafiya hmm. amin su amin mun goje kwarai da gaske yanzu bari mu je zaria wane ne a zaria suna la musa da zarin kwangila zaria to malam musa wato gaskiyar magana duk wani dan najeriya tunda ba wai kiyayya ba ne ko kuma adawa duk wani dan najeriya yana son ya ga mai girma gwamna eh, eh, shugaban kasar mu muhammadu buhari to amma abin da ya kamata shine ko da so ɗaya su biyu a ce buharin nan ya zo najeriya an gan shi in aka gan shi za a ji daɗi to amma ana ta kumbiya kumbiya abin babu daɗi kwata-kwata ba wai ana cewa babu eh, bai kamata bai kamata a kamata shi janar buhari ya san yana da masoya tun bi ko da so ɗaya so biyu ko duniya ta gan shi musamman mu nan arewa muna jin daɗi muna alfahari amma shiru kake ji kamar shuka dusa wannan ba daidai ba ne gaskiyar magana allah ala to mun gode kwarai da gaske malam musa garin kwangila da wadanni kuma muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku sai gobe kenan idan allah ya mu mun gode kwarai da gaske to yanzu kuma ga labaran wasanni labaran wasanni jima'a muna fatan mun sami ku kalau a wannan shiri na labaran wasanni na wannan litinin. Yan jima kaɗan za mu yi magana game da gagarumar kwangilan nan da Neymar ya samu da kuma abin da take nufi sannan da yadda su club ɗin da suka ɗauke shi za a samu riba daga abin da suka kashe. amma yanzu bari mu fara a can nahiyar ta afirka inda shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka din ahmad ahmad ya ce har yanzu akwai bukatar kamaru ta tabbatar musu cewa za ta iya daukar nauyin gasar cin kofin kalubalen ka na afirka wato nations cup na shekarar 2019 da yake magana a kan hanyar ta zuwa burkina faso shugaban hukumar kwallo na afirka ya ba da haske na cewa har yanzu fa bata tabbata ba a gurin kamaru cewa ana iya kwace wannan wasan daga hannunta musamman da yake an kare yawan kasashen da ke cikin shi kun san cewa da kasashe goma sha shida ne ke cikin wannan gasa ta cin kofin nations cup to amma yanzu an kare yawan su sun kai ashirin da hudu shi yasa ake da ɗan damuwa game da ko kamar za ta iya ɗaukar wannan wasa ɗin saboda haka ahmad ya ce za a tura ma musamman jami'ai domin su je su ga harkokin shirye-shiryen da ita kamar da tun faɗa ko kuma ta girka na ɗaukar nan wasannin nan to amma a juma'a da ta gabata kakakin gwamnatin ita kamar da wato isa ciro bakari ya ba da haske game da binciken da ita hukumar afirka din ta kwallo za ta yi idan ta turo mutanen taron 20 ga watan nan na agusta kuma ya yi kokari ya kwantar da hankalin mutanen kamaru na cewa wannan wasan yana na hannunsa har yanzu to a ranar asabar ɗin ta wuce neymar ya yi bayyanarsa ta farko a matsayin na sama sabon ɗan wasan ƙungiyar kwallon ƙafar paris saint germain ko kuma psg kuma ya zo yana ta murmushi ya kuma sa faransa murmushi wato abin ya daɗaɗa wa kowa lokacin da ya bayyana lokacin da su yan din suka yi wasa da emians amma shi bai yi wasa ba da yake a lokacin ba a gama daddala maganar kwantaragin nan tashi ta miliyoyin daloli ba to amma duk da haka babu abin damuwa da yake ya san cewa wannan kwangila kamar ta shiga ajihunsa ne sannan kuma kwallon bai shiga cikin ta ba kuma duk da cewa bai shiga baɗin ba su yan din suka yi nasara na cin abokan adawa nasu da cibiyu da babu a lokacin da aka ji cewa kungiyar kwallon kafa ta psg ko kuma kulob din ya amince cewa zai biya dunzurutun dala miliyan metan da 63 na kudin canjawa shi nema din wuri wato daga inda yake a biya su kulob din da yake hannunsu kafin su suke shi ya tafi din to da aka ji wannan din ayi mamaki wannan rutun kuɗi to amma wannan rutun kuɗin duk da yawan so soman taɓi ne kawai saboda ƙarshen ta sai da ita PSG din ta sake kashe rutun dala miliyan 350 a matsayin albashin shi nema din kafin magana ta tabbata ƙarshen ta dai rutun abin ta kashe ya fi dala miliyan 520 da wani abu jin irin wannan zunzurutun kudin aka ce ya tada hankalin mutane masu nazarin harkokin kwallon kafa amma wani jigon malami da ya rubuta littafai kan harkar kudade da kuma wasanni na duniya ana kira shi stephen shamansky da ke jami'ar michigan na amurka ya ce kada hankali ya tashi nan za a warware su za a same su daga baya kuma shi ne din ya isa kashe irin waɗannan makudan kudade a kansa kuma abubuwan da suka faru yanzu zuwa yanzu an ga alama cewa gaskiya ne domin ranar juma'a a lokacin da ake dab da gabatar da shi ga jama'a a matsayin sabon dan kwallon psg an samu mutane da suka yi layi suna jira su saya wata singileti ko kuma tisha da aka fito da ita da ke dauke da siffarsa wanda kamfanin nike suka shirya wacce kuma ake sai da kowace guda ɗaya dala amurka 118 to an ce nan take aka sai da irin wannan riga ɗin guda dubu goma kuma saboda yawan mutanen da suke neman ta. dole shagunan da ke sayar da ita suka kaida cewa mutum ɗaya kowane ɗaya kawai shat ɗaya za a sayar mashi da ita wato riga ɗaya za a sayar mashi da ita ba fiye da ɗaya ba ko biyu to wannan alama ce ta irin yadda su wannan kula-kula din za a samu kuɗaɗen su amma an ce kuɗaɗen ma da za su fito wa ita kulob din sabuwa ba daga cikin faransa ba za su fito ne galibi daga kasashen china da india da asia mutanen da suke kallon irin wannan kwallon ta turai sosai da sosai to jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasanni yau sai wata litinin allah ya kai mu mun bar ku lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kwanan nan ne kotun kolin kasar rasha ta tabbatar da ingancin wata doka da ta haramta ɗiyaucin mabiya cocin jehovah's witnesses bayan da ma'aikatar shari'a kasar ta sanya cocin a rukunin kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi a watan afrilun da ya gabata wannan shine matakin musgunawa na baya-baya da aka ɗauka a kan tsirarin kungiyoyin addinai a rasha wanda ya hada da cocin masu ra'ayin aƙidar tunanin alaƙar rayuwa da kimiyya da ake kira scientology mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather naward ta roƙi hukumomin rasha da su ɗage dokar da suka sanya a kan ayyukan 'yan jehovah's witnesses su kuma buɗe helkwatar cocin da aka rufe su kuma saki duk wani daga tsiraren addinai da ke tsare ba bisa ƙa'ida ba a kan abin da ya shafi tsatsauran ra'ayi ms nawar ta ce muna ƙara roƙon rasha da ta mutunta haƙƙin jama'a na 'yancin tunani da addini da kuma imani An dai kafa cocin Jehovah's Witnesses ne a cikin jerin shekarun 1880 a Amurka. Kuma ana kiyasan cewa yanzu haka akwai mutane fiye da miliyan 8,300 'yan Jehovah's Witnesses a faɗin duniya, ciki har da kusan 175 a ƙasar Rasha. Hukumar da ke sa ido a kan addinai ta ƙasa da ƙasa da ke Amurka da kwamitin gwamnatin tarayyar ƙasar da ke ba shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya shawarwari a kan yin manufofin addini na ƙasa da ƙasa su ma sun yi tir da wannan dokar matakin da kotun kolin rasha ta ɗauka na nuna yadda gwamnatin ƙasar ke ci gaba da ɗaukar 'yancin addini a matsayin tsatsauran ra'ayi 'yan jehovah's witnesses ba masu tsatsauran ra'ayi ba ne kuma ya kamata su samu damar yin addininsu a fili ba tare da tsangwama ba kuma ba tare da gwamnati ta yi masa katsalanda ba a cewar daniel mark shugaban hukumar da ke sa ido a kan 'yancin cibiyoyin addinai ta duniya da ke amurka wannan hukuma ta sanya rasha a matsayin kasar da a dabarance take saba 'yancin addini yanzu haka ya kamata duk tsiraran addinai a rasha su mori damar 'yancin addini da gudanar da taro ba tare da an yi masa katsalanda ba kamar yadda tsarin mulkin rasha ya tanada. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. toma madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. To Baba Yakubu yau a Litinin dinan Koriya ta Arewa ta buga kafa ta kasa ta ce ba wanda ya sai hana mata ci gaba da aiwatar da shirinta na neman kiran makaman kare dangi na nukiliya ko ko masu linzamai duk wadda kiraye-kirayen da duniya ke mata na cewa sai ta daina ofishin jakadancin koriya din da ke majalisar ɗinkin duniya ya ci ƙudurin da majalisar ta yanke na ba mata ƙarin matakan ƙuntatawa wani cin mutuncin kimanta ne na zaman ƙasa mai cin gashin kanta kuma ta ce abu ne daman da aka yi domin kawai a biya muguwar bukatar amurka na ganin cewa amai da ita koriya din saniyar ware wani din ta gaya wa mahalarta taron da ake na kasashen asia a manila ta kasar philippines cewa ba fa za ta taba sakin yancin ta na kera makaman nukiliya ba kuma har ta kara da cewa za ta koya amurka wani gagarin gagarumin darasi da amurka ba za ta taba manta da shi ba idan amurka ɗin ta kuskure ta ce za ta ɗauki matakin soja a kanta mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukan an ce a bisa kaddara albarusan da suka saki hanya suka fada a su a musayar wutar da aka yi a wani tashin hankali wanda ya barke a zagayen wani babban gidan kurkuku da ke kinshasha shi babban birnin kongo din ta kinshasha a yau litinin kakakin 'yan sandan wannan kasa kanar pirot putu ya ce wasu sai da suka saki hanya ne suka kashe wa'annan mutane din kuma ko bayan wannan gidan yarin an ba da rahoton jin karar bindigogi suna tashi a wasu unguwanni na birnin a litinin ciki har da mutane da nan ma aka halaka mutane biyu to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu baki daya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ali mustapha sokoto da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma malama juli da ta shirya kuma ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan dare baba ya kuma makiri ne daga nan washington dc nike sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin